Eh. ko irin ma masu ɗan gyaɗa ka bari kanka kaɗai ka sani kenan a to kai mutum ne eh gaskiya ba mutum bane da na kusa barin a ba ganka fuska kamar mai kwaduwa wuta wando eh gaskiya a hakuri kawai zaka kai kuma ga kanan da fuska kamar wankin karas wallahi gani daga san jika ba? ka haɗu da yarinyar nan kai mata bayani ko kuwa da Allah rabu da su matan ne kai in kai kenke abin da kai ai ka tsallaka wani wajen ku in kullun in kace kullun ya arena ka yanzu ba ga yarinyar na kan watanni mu ba eh ba baragundiya kan eh. wannan baidu ita ma ta zama mu zuwa guda ne yanzu abin da nake so da kai ina jin ka ko da dai na tafi hmm. dan ni fa yau sai na bari bandaro yawa ai balan da garin nan dan fa ni ma yadda aka yi min sai na yi wa kowa ni ba yanzu ko da mu je dan ladin fa mu kai abin yi Allah a ah, ah, to ai da wannan mu bari garba mai gura garan ma muku sallama maciya amana bari ma na gaji garan kan zaune maciya amana kun zo kun haɗa kai ku biyu munafukai da tsoho da yaro to dan tsoho da kai nake yi dan juyo na ka samu wata kenan yau kurinta kuma aka koma aka tare kana sussunkuyar da kai kamar dan kadangare Lord Allah, wallahi. Dakata malam! Ah, da ɗan tsoho nake ba da kai ba. Eh, to ai yasa nake son faɗakar da Wakili na ne. Shi ne. Yakin zan da mutumin ki ba zai kyale ki haka saddan ba, he da wani abu a kaka. Shi ne. Kuma gode ki gode wa Allah da ma yi shiru ya da ke ma fita daga sha'ani. Wani abun a kasan ai shi ne ika ya gudu. Na kake mu. ni ban so aji ban so aji to wallahi ban zo wannan magana ta fita daga baki na ban so aji ta daga baki na ba amma yau na ga kin ga kin tade mu ah. shikenan tunda ta ci tsaye ni hmm. bari na gaya miki gaskiya kawai kawai wallahi ba barin ki zan ba ai yanzu misalin kika kalle ki kin ganki kar kin ganki shar kin ganki fir alaji amma mutum dama a ce ya rabu da iri sai dole dan Allah tunda nake budurwa na taba kamar wannan magana ki muke yanzu wallahi ni magana ki tsaya dan tsaya ha ba duk kun bi kun addabe ni da dole ya kuka dole ne wanda ya kuka kamar mutumin arziki baki san halin da ake ciki wallahi yana kaunaki wallahi yana mallaka ku kudin da zama sai yana kauna na barin sharara maka mari wallahi za za za ki kwata wallahi dan yanzu wallahi zama kusa da mu ma hadari ne wallahi Allah kuwa da Allah faɗa mata gaskiya ta san jima wallahi tallahi kin kai na kaddara ce zama na da kai kin ga ya zan ka zama da Allah dole yake zama da ni dan yanzu shi kansa na san sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha to wallahi ba wani abu ne yasa na rabu da ke ba ni yanzu zan zancen da nake yi daga wajen da baban gi nake an daga wajen da baban gi nake wallahi ni da da babangi ya gaya min shi kansa kuka yake min ta ce ban dare aka kai wa kanka haka ya aka kai wannan ka sassaɓa ce to ya zan yi ya zan yi wallahi kawai daga zuwa sayan abinci na ka sani da na ko ina ganin wajen ko ta kalle ni na kalle dan Allah ka faɗa mata dan Allah ta bar wajen nan shi yasa ai da ma ka gudu ka bar gurin kwana biyu na ji ka shet dan Allah ka faɗa mata ka faɗa mata halin da ake ciki da Allah ta bar wajen nan ka zo nan ka nan na kafa ka nan to to bari ki ji na rantsa da Allah ba ma batun ma ai rantsuwa yanzu can da nake miki baki ga na fara tsomewa ba raguwa kamar ruwan aski ba baki ga sai baki nake ba sai ka ce an babbake galan ba baki ganni ba gaba daya kamar bakwai ni nake ba wannan kibar ta ta da bakwai ni bai fi nan wallahi ɗewe kamar daura wanda bai da bai da rikon amana ai dole koɗe kwankwade kwankwaɗe ya lotse ya taushe ya da yanda kake din nan. To kawai babu faɗa mata dan Allah abin da yasa ka dinga zuwa wajen ta. To ba kun san me in kuka cike ni da surutu dukan ku dan sharara muku tafi tafi. na kuka din na kuka ka ga mata. Kana ne ko shi. Dai dai faɗa miki gaskiya dai faɗa miki gaskiya. Ta hau ta hau ta hau faɗa miki gaskiya. Ta yi 70 over 20. Eh, eh shi ne. Yanzu abin da yake magana gaskiya to wallahi kan jama'u aka saka mu. <laughs> Kan jama'u wallahi aka samu shi sa na rabu da ke. Ah, yanzu za ki iya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 Mafarki.